Masu da tsakin dai sun yi kira ga 'yan Najeriya su guje wa siyasar bangaranci, kabilanci ko addini ne a yayin taron zauren VOA na matasa da ya gudana a birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin babbar manaja edita Grace Alheri Abdu. Wannan taron dai na zuwa ne 'yan makonni biyu bayan gudanar da makamancinsa da ya gayyaci mata waɗanda ke neman takarar siyasa a matakai daban-daban a faɗin ƙasar inda suka yi kira da a gudanar da na matasa waɗanda su aka fi amfani da su a sha'anin bangar siyasa kamar yadda malama Grace Alheri Abdu ta yi ƙarin bayani. Makonni biyu da suka shige da muka yi na mata, mata sun ambaci matasa 'ya'yansu a matsayin su ne ake amfani da su wajen banga siyasa. Sun ambaci batun shaye-shayen miyagun kwayoyi sun ambaci batun rashin ingantaccen ilimi, matsalar rashin ayyukan yi da matasa da suka zama sanadiyar amfani da su wajen yin banga siyasa. To mun ga cewa ko ba komi duk da yake zaɓe ɗaya rage shirin da muka yi shiri ne da mutane suka kalla kai tsaye saboda da haka matasa duk inda suke ba a Najeriya kaɗai ba duk eh, faɗin duniya za su amfana da tattaunawa da aka yi. A yin jawabi bayan taron shugaban kungiyar fafutuka kare haƙƙin fararen hula wato Sislak Awal Musa Rafsanjani ya ce. Ta wannan taro da gidan rediyo na muryar Amurka ya haɗa ya zo a kan lokacin da ake buƙatar sa a Najeriya ganin yadda da dama mutane suke raba kan al'umma suke nema su kawo siyasar kabilanci da addini da bangaranci kuma yayin da ake kamar ba da bitar kan cewa samari kasu da a banga da su ko kuma a ba su kwaya da makamai su je su abin da ba daidai ba to daman akwai yan kasuwa masu ci da addini masu ci da kabilanci masu ci da bangaranci saboda haka lokacin wannan zaɓe sun yi amfani da wannan damar da suke da shi na kiran hankalin magoya bayan su dan su je su zaɓe na bangaranci ko kuma na addini to wannan ba zai kai su ko ina ba kuma wannan ba zai kawo ci gaba mai ɗorewa a yankunan su ba kuma wannan zai ci gaba ma da kawo rabuwa kawunan jama'a mutane saboda haka ina fatan cewa waɗanda aka dore su suka yi siyasar addini ko kabilanci ko bagaranci za su farga su gane kan cewa wannan ba zai taɓa kawo musu ci gaba mai ɗorewa ba bangaren wajen ilimi wajen bangaren lafiya da wajen bangaren horar rayuwa. Ambassador Eniola Cole ita ce babbar daraktar ƙungiyar Ness Action mai fafutukar wayar da kan matasa a game da siyasa. Ranar sati lokacin zaɓe ne na gwamna da 'yan majalisun dokokin jihohi ya kamata mutane su fita domin mun san wai harkar harkan zaben yana da mahimmanci ya kamata mutane su fita su je ka da kuriya idan sun gama su sa ido zuwa har collation center din su gankan da abubuwa yake idan suna da wani damuwa za su ma iya su turo mana report zuwa ireport at nextaction.org za mu haɗa shi a cikin report namu mutanen inec suna duba report din nan sun riga sun faɗa wai election na sati za su yi shi da kyau ya kamata mu ba su wani dan benefit of a doubt mu ba su goyon baya a wani bangare kuma mukaddashin director jiha mai kula da harkokin zaɓe a birnin tarayya Abuja Malam Garba Ali Ishaq ya ce. A wannan ba karamin aiki ne mai muhimmi ba da BOA ta ɗauko kuma an yi bayanai muhimmai waɗanda za su taimaka kwarai da gaske wajen jawo hankalin matasa akan yadda za su fito su yi zaɓe ba tare da an yi bangan siyasa ba. Ana ta faɗakarwa domin hukumar zaɓe tana da ɓangare na wayar da kan jama'a ƙasa baki ɗaya da jihohi ko ina. So mun shiga cikin kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sada zumunta wajen wayar da kan jama'a kan su fito su yi yi zaɓe domin fitowa a zaɓen nan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen ganin a abinda muka yi ma mutane rajista din nan lalle su ne suke fitowa kada a ga yawan mutane gashi sun yi rajista mutum miliyan 93 a zo kuma ana ganin mutane yan kaɗan ke fitowa mutane su fito kansu da kwarkwatan su su yi zaɓe domin haƙƙin su ne da ƙasa ta basu dama su yi haka domin gwamnatocin da za a zaɓa nan gaba sun fi kusa da su fiye da wanda aka zaɓa da a satin da ya gabata a yanayin da ake ciki ne masana siyasa na ci gaba da yin kira ga masu kaɗa ƙuri'a musamman waɗanda suka yi a karan farko kuma matasa a ƙasar da kada su karaya bayan ganin sakamakon zaben shugaban kasa ko kuma dan takarar da suka mara wa baya bai sami nasara ba domin kuwa za a gudanar da zabukan gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohin masu mahimmanci a ranar 18 ga watan da muke ciki. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.